Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Rediyo Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryenmu na kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Daga nan kuma muna dauke da shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gare lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Mustapha Adam ya fara da karanta mana labaran duniya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta ce ba za ta taɓa barin yankin kurdawan iraki ya zama sansanin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba jamus ta bayyana cewa katse sayan makamashi daga rasha zai jefa al'ummar kasar ta cikin talauci chadi ta miƙa wa kotun duniya ta manyan laifuka kwamandan ƙungiyar antibalaka ta ƙasar afirka ta tsakiya yanzu sai ga zama domin a saurari cikakkun labarun. iran ta ce ba za ta taɓa barin yankin kurdawan iraki ya zama sansanin haramtacciyar ƙasar isra'ila na leƙen asiri ba jakadan jamhuriyar musulunci a ƙasar iraki iraj Masjidi ne ya sanar da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana girmama hurumin ƙasar iraki don haka harin makamai masu linzami da iran ɗin ta kai manufarsa rusa cibiyar 'yan sahiyoniya ba faɗa da iraki ba masjidi ya kara da cewa harin da ya zo ne a matsayin mayar da martani a kan 'yan sahiyoniyar kamar yadda iran ɗin ta mayar da martani a kan sansanin amurka da ke ainul asad bayan kisan gillar da ta yi wa shahid kasim suleimani masjidi ya kuma ce a lokuta da dama mun sha gargaɗin masu tafiyar da mulki a yankin kurdistan akan hana isra'ilawa gudanar da ayyukan da suke nufin cutar da iran majalisar ɗinkin duniya ta yi tar da zartar da hukuncin kisa da saudiya ta yi wa wasu mutane 81 kamfanin dillancin labarun faransa ya nakalto shugabar ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet tana yin allah wadai da kashe mutane 81 da saudiyar ta yi a ranar asabar da ta gabata mutane 41 daga cikin jimillar waɗanda aka zartarwa da hukuncin kisan dai 'yan shi a ƙasar ta saudiya bisa fakewa da dalilin cewa sun yi zanga-zangar neman haƙoƙinsu a tsakanin shekara ta 2011 da ta 2012 shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adaman ta majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da cewa rahotannin da muke da su sun tabbatar da cewa shari'ar da aka yi wa mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa bata cika sharuɗan samar da adalci ba kamar yadda tsarin ƙasa da ƙasa ya yi tanadi jamus ta bayyana cewa katsa sayan makamashi daga rasha kai tsaye zai jefa al'ummar ƙasar ta cikin talauci jaridar guardian da ake buga a birtaniya ta ambato mahukuntan ƙasar jamus suna cewa yanke amfani da makamashin ƙasar rasha kai tsaye zai iya jefar ƙasar cikin talauci ministan tattalin arzikin kasar jamus robert habeck ya kada cewa idan har ƙasarsa ta dakatar da sayan man fetur da iskar gas daga rasha to jamusawa za su fada cikin rashin lafiya talauci da kuma kasa dumama gidajensu robert ya ƙara da cewa ƙasashe kaɗan ne a cikin nahiyar turai suka dogara da sayan makamashi daga rasha kamar jamus domin daga can ne take samun kaso 55 na gas da kaso 52 cikin dari na gawayin coal da kuma nau'o'i na mai da ake amfani da su a jamus ɗin da kaso 34 cikin dari. ministan tattalin arzikin ƙasar jamus ɗin ya kuma ce ƙasar tasa za ta yi ƙoƙarin rage dogaro da makamashin ƙasar rasha amma sannu a hankali ba a lokaci ɗaya ba domin zai jefa ƙasar tasa cikin hatsari to kuna ta da radio biyo wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar chadi ta miƙa wa kotun duniya ta manyan laifuka kwamandan ƙungiyar antibalaka ta ƙasar afirka ta tsakiya a jiya litinin ne dai ƙasar ta chadi ta sanar da miƙa maxim mccomb wanda shine shugaban kungiyar da ke dauke da makamai a kasar afirka ta tsakiya zuwa ga kotun duniya ta manyan laifuka icc shi dai mccomb da sauran 'yan kungiyarsa ana zargin su da aikata laifuka a kan biladama a birnin bangul na ƙasar afirka ta tsakiya a shekaru na 2013 da 2014 kamar yadda sanarwar kotu ta manyan laifukan mai matsuguni a birnin hek ta bayyana kasar afirka ta tsakiya da ta fada cikin rikici da fadace-fadace bayan kifar da gwamnatin shugaban kasar faransuwa bozize a shekara ta 2013 ta hannun boran da kungiyar salika ta yi tun bayan da kasar ta sami 'yanci daga 'yan mulkin mallakar faransa a shekara ta 1960 ta kasance mafi talauci duk da ɗumbin arzikin da Allah ya huwace mata. An yaya tsoffin mayakan Boko Haram fiye da 500 da gashin raba su da tsatsauran ra'ayi domin su sake shiga cikin al'umma a Najeriya. Mahukunta ƙasar ta Najeriya ne suka sanar da yayi tsoffin 'yan ƙungiyar ta Boko Haram su 559 a cibiyar bayar da horo da take a jihar Gombe. Da aka gudanar da kware-kware biki. a ƙarshen makon da ya shuɗe tsoffin mayakan dai sun bayyana azama su ta yin biyayya ga najeriya da tsarinta da a baya suka yaƙa tun a shekara ta 2015 ne da gwamnatin tare ƙasar ta najeriya ta fito da wani shiri na bayar da horo ga mayakan domin raba su da ra'ayin wuce gona da iri da zai ba su damar komawa su rayu a cikin al'umma daga cikin shirye-shiryen da ake gudanarwa a cibiyoyin bayar da horon da da akwai koyar da sana'o'i karatun addini da kuma horar da kwakwalansu domin raba su da tunanin wuce gona da iri adadin waɗanda aka yi ɗin da ya sun kai dubu ɗaya da ɗari shida da ashirin da tara to ƙarshen labarin duniyar kenan to a gaida mujita ba adamu wanda ya fasara kuma karanta labaran duniyar daga nan rediyo hausa voh to yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkanmu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau inda muke leƙa muku abubuwan da suke faruwa na harkokin siyasa a duniyar mu ta yau a yau mu zai magana ne dangane da ruwan makamai masu linzami wanda dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar iran suka kai kan cibiyar leƙen asiri na isra'ila da ke birnin arbil na yankin kurdawa da ke kasar iraki inda a daren laraba tara ga watan maris da muke ciki ne da misalin karfe 1.20 na safe dakarun kare juyin juhal musulunci nan kasar iran suka yi ruwan makamai masu linzami kan wata cibiyar leken asiri ta haramci kasar isra'ila ko mossad da ke birnin arbil cibiyar gwamnatin lardin kurdistan na kasar iraki inda hare-haren suka wargaza cibiyar sannan dakarun irgc suka ba da sanarwar mutuwar akalla mutum hudu sanadiyar wa'annan hare-hare wanda dai shine karon farko wanda dakarun junju hali musulunci na kasar iran suke kaiwa cibiyar legin asiri na mossad a bayyane kafin haka dai dakarun na irgc sun ba da labarin shahadar masu ba da shawara kan al'amuran tsaro ko yaƙi na dakarun guda biyu a cikin ƙasar syria a wani harin da jiragen yakin haramci ƙasar isra'ila suka kai kan sojojin iran a ƙasar ta syria wa'anda suka yi shahadar dai sun hada da murtada sa'id najad da kuma ihsan karbala ipur yahudawan sun kai hare-haren ne kan sojojin iran a syria ne a ranar litinin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta bayyana cewa yahudawan sun kai wa'annan hare-hare ne kan sojojin ƙasar iran a syria tare da taimakon ƙungiyar 'yan ta'adda ta daesh da take ƙasar ta syria kuma a tun lokacin ne dai dakarun na irgc suka bayyana cewa za su ɗauki fansan sojojinta wanda yahudawan suka kashe wannan ba shi ne karon farko wanda jiragen yakin haramci ƙasar isra'ila suke keta hurumin sararin samaniya ƙasar syria ba har ila yau ba shine karon farko da suke kashe sojojin iran a ƙasar siriya ba gwamnatin ƙasar siriya dai a ɓangarenta ta sha kai ƙorafe-ƙorafe a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kan yadda jiragen yaƙin hamci ƙasar isra'ila suke cilla makamai masu linzami akan sojojin ƙasar ta siriya da kuma na ƙawayenta a cikin ƙasar. banda haka a mafi yawan lokuta jiragen yaƙi haramci ƙasar isra'ila suka ratsa ta sararin samaniya ƙasar lebanon kafin su kai wa'annan hare-hare a kan sojojin syria ko kuma da ƙawayenta a cikin ƙasar ta syria banda haka ƙasa da sa'o'i 24 ne da hare-haren da isra'ila ta kai kan sojojin ƙasar iran a syria mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish wa'anda suke iko da wasu yankuna na arewacin ƙasar syria suka kai hari kan wata motar bas dauki da sojojin kasar syria inda suka kashe sha uku daga cikinsu a yayin da wasu goma sha takwas suka ji rauni don haka a daren laraban da ta gabata ce dai dakaran juyin juhali musulunci a nan kasar iran suka cilla makamai masu linzami samfurin fatah 110 guda shida sannan da wasu samfurin makaman linzamin guda shida inda suka rugurguza cibiyar leƙa asirin hukumar mossad ta harmci kasar isra'ila a wajen birnin arbil na lardin kurdistan ta ƙasar iraki jimilla makamai masu linzami goma sha biyu ne dai suka fada kan gine-ginen cibiyar guda biyu wanda kuma suke kusa da karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin na arbil amma makaman ba su same shi ba wannan da farko ya nuna cewa makamai masu linzami na kasar iran suna samun bararsu ba tare da kuskure ba labarai na farko farko wanda kafafen yada labarai na yankin suka bayar sun nuna cewa makamai masu linzami daga wajen ƙasar ta iraki ne suka fada kan cibiyar leƙen asirin hamsiksa isra'il a wajen birnin na arbil wasu kafafen yada labarai dai sun bayyana cewa makaman sun taɓa wasu gine-gine a ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke kusa da cibiyar ta leƙen asiri na hamshiksar isra'ila gwamnatin lardin kurdistan ta ƙasar iraki ta tabbatar da faduwar makamai masu linzami kimani goma sha biyu a cikin birnin amma ta ce ba su sami labarin asarar rayuka ba sai dai akwai asarar dukiyoyi amma a safiyar ranar laraba tara ga watan maris da muke ciki dakarun kare juyin musulunci na ƙasar iran wato irgc a takaice suka ba da sanarwar cewa su ne suka kai hare-hare kan cibiyar leƙen asiri na mossad ta harbi kasar isra'ila da ke birnin arbil na kasar iraki kuma hare-haren ba a ɗaukar fansa ne kan shahidan da jiragen yakin haramci kasar isra'ila suka kashe a birnin damascus a ranar litinin da ta gabata ba wannan saboda hare-hare na baya ne wa'anda yahudawan suka yi ta kaiwa kan sojojin kasar iran tare da taimakon ma'aikatanta a yankin amma na ɗaukar fansan sojojinta da aka kashe a ƙasar syria suna zuwa nan gaba kasashen yamma daga ciki har da amurka sun yi allah wadai da wa'annan hare-hare a birnin arbil sun kuma kira shi a matsayin tsokana amma ba sa ganin kisan sojojin ƙasar iran a siriya a matsayin tsokana ba sai kuma jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran tana da 'yancin kare kanta daga hare-haren yahudawan sayoniya kan sojojinta a ƙasar ta siriya a kowane wuri sai dai tun bayan hare-haren ya zuwa lokacin gabatar da wannan shirin hancin kasar isra'ila ta ce ko uffan ba kan hare-haren a kan cibiyar legen asirinta da ke birnin arbil sai kuma gwamnatin kasar iraki wacce take cewa kai wa'annan hare-hare ba tare da sanar da ita ba ke ta hurumin kasar ne amma jakadan kasar iran a birnin bagdaza arach masjidi ya shaida wa 'yan jaridu a birnin bagdaza kan cewa gwamnatin kasar iran tana da tana kokarin kare kanta ne da wa'annan hare-haren iran tana fatan gwamnatin kasar iraki za ta tabbatar da cewa ba yi amfani da kasar ta wajen haddasa barazana ga kasashen da suke makwabtaka da ita ba banda haka kafin hare-haren na ranar laraba gwamnatin kasar iran ta gargaɗi gwamnatin kurdawa ta kasar iraki kan abin da zai iya kai ya kawo idan sun ci gaba da barin cibiyar leƙen asirin hamsin kasar isra'ila tana horas da 'yan ta'adda a yankin ta tura su cikin ƙasar iran don aiwatar da ayyukan ta'addanci ko kuma suke leƙen asiri a cikin ƙasar iran daga yankin sai kuma jaridar almaluma ta ƙasar iraki inda ta nakalto wani jigo a cikin dakarun hashdu shabi yana faɗar cewa mutanen ƙasar iraki kafin haka majalisar dokokin ƙasar sun buƙaci ficewar dukkanin cibiyoyin tsaro na ƙasashen waje daga ƙasar ta iraki don haka laifin gwamnatin ƙasar iraki ce ta bar wasu cibiyoyin tsaro na kasashen waje daga ciki hada sojojin amurka da kuma cibiyar leƙen asiri na harjiksa isra'ila suna gudanar da ayyukan su a cikin ƙasar ta iraki a ɓangaren masana harkokin tsaro a yankin gabas ta tsakiya kuma wasu masanan sun bayyana cewa wannan mataki na farko ne wanda iran ta ɗauka akan harjiksa isra'ila bayan kisan da ta yi wa sojojin iran a ƙasar syria a baya-bayan nan sannan daga yanzu yahudawan sayoniya za su fahimci cewa babu wani harin da za su kawo nan gaba ba tare da an rama ba don haka za ta shiga taitayinta a irin keta hurumin kasashen larabawa da take yi ba tare da an tanka mata ba wasu masanan kuma sun yi magana dangane da irin makaman da dakarun irgc suka yi amfani da su a wa'annan hare-hare inda suke nuna cewa makaman da aka cilla daga cikin ƙasar iran suka kuma fada kan wurin da ake son su fada ba tare da kuskure ba ya nuna cewa makaman nata suna da inganci wanda hakan zai tsoratar da makiya daga ciki har da harmci ƙasar isra'ila to da irin wa'annan makamai ƙasar iran tana iya dukan duk wani wuri da take bukata a cikin harmci ƙasar isra'ila ba tare da kuskure ba sai kuma har yanzu dangane da ingancin wa'annan makamai masu linzami wasu masanan suna ganin irin saurin da makaman suke da shi ya kai ga garkuwar makamai masu linzami wa'anda aka kakkafa su a wurare da dama a haramci kasar isra'ila ba za su taba gane su ba daga nan za mu fahimci cewa cikin yahudawan sahiyoniya ya ɗauki ruwa don ba ta san yadda za ta yi da irin wa'annan makamai wa'anda suke iya kaucewa garkuwar makamansu ba sai kuma jaridar new york times ta ƙasar amurka wacce take faɗa dangane da hare-haren na arbil kan cewa makaman sun taɓa wani ɓangare na ƙaramin ofishin jakadancin amurka da ke birnin arbil amma babu wani ɓarna da suka yi ta kuma ƙara da cewa wai isra'ila ba ta da wata cibiya a birnin arbil amma tana aiki tare da amurka a yankin kurdawa na ƙasar ta iraki wanda yake da iyaka da ƙasar iran har ila yau jarida ta kara da cewa da alamun iran ta kai wa'annan hare-haren ne ta yadda ba za ta tsammaci amurka ko isra'ila za su mai da martani ba har ila yau jaridar ta yi magana kan yadda wa'annan hare-hare za su shafi tattaunawa kan ɗauke a ƙasar iran takunkuma tattalin arziki wanda amurka ta ɗora mata wa'anda ake tattauna a kansu a birnin vienna na ƙasar austria ta nakalto wasu jami'an gwamnatin ƙasar amurka na cewa mai yiwuwa su shafi sakamakon tattaunawar har ila yau jaridar ta nakalto ra'ayin wasu jam'iyyun siyasa da kuma ƙawancen jam'iyyun siyasa na ƙasar iraki dangane da hare-haren na ƙasar iran kan birnin arbil inda ta nakalto muktada sadar. wanda yake da ƙawance mafi girma a majalisar dokokin ƙasar iraki yana yin allah wadai da wa'annan hare-hare yana kuma ganin hakan ke ta hurumin gwamnatin ƙasar iraki ne masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu ne sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zuwa faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. salamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu na rawan birnin Kebbi mai bani da talaka a tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina na abin da ke ci min tuwa kwarya na game da maganar da hukumar kama mugun kwayoyi na Najeriya sun kace za a shin dukiyar abokiyari da gidajen da ya mallaka da duk wani abu da ya mallaka to ai mu ba su ma abu adalci ba sannan kuma ba su wa 'yan najeriya adalci ba saboda ba abu kyari ba ne kawai ke taimaka ma 'yan ta'adda ba an san waɗanda ke taimaka ma 'yan ta'adda ga sunan da yawa suna yawon su suna hulɗoɗin da mutane ba a yi musu komai ba sai shi wanga ɗan arewa shi kaɗai ne kawai idan yana tona ma 'yan ta'adda asiri yana hidda gaskiya komai ɗacin ta shine za a zo a ƙulla mishi shiri mu mu yarda da wanga abu da ake mishi mu mu ya san da cewa fita da kullu kawai ake mishi kuma Allah zai isa mishi Allah ya saka mishi mu yan arewa ya kamata mu farga duk lokacin da mun ka samu dajajje mai kama yan ta'adda ta kwalla mishi shiri na gode gidan rediyo musulunci na kasar irin mai albarka mai magana mansur ali nasara an birnin kebe daga tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na boh kuna da Ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa Kore nijar ina magana kai tsaye da kasar kamaru hakikan tattaunawa da za a yi ko kuma ake ake yi tsakanin gwamnatin sojin kasar chadi da kungiyoyin 'yan tawaye da 'yan adawa hakan ya yi daidai allah ya sa haka su ka cimma ruwa allah ya sa hakan ya zama silar samun zaman lahiya a kasar domin masu iya magana ke cewa zaman lahiya ya yi zama 'yan sarki na gode sashin hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawajen jamhuriyar niger ina magana kai tsaye da kasar kamaru assalamu alaikum sashi hausa na muryar jamhuriyar musulmi banki idan suna sunana usman darbu da mahura jalo da kenan garin ya mai a jamhuriyar niger to ni yau kira ne zan yi ga shugabannin kasashen larabawa masu yin rububi da haba-haba da kulla alaka da kasar isra'ila to da su duba su gani abin da ya faru yanzu kusan kwana ashirin ma ba a cika ba da fara yakin da rasha ta yi da kasar ukraine ha isra'ila ta ce za ta ta ɗauki nauyin Eh, yahudawa sama da dubu to wannan nuna cewa ne bambanci ne zallada da yaje yake kasar oman eh, wai su yan uwan juna ne duka asalin daga annabi ibrahim ne to dukkan yaƙe yaƙin da ke faruwa cikin ƙasashen nan me yasa ta ɗauki nauyin wasu talakawa da sauran al'umma irin yemen syria iraki dukkan yaƙunan da suka taɓa faruwa isra'ila ba ta taɓa nuna tausayawa ba Salamu alaikum wa ta'ala barakatuhu. Radio BH muryar muryar Iran. Ina muku fata alheri masha Allah. Ina da wani tsokaci akan manya-manyan kasashen duniya da suke yaƙi tsakanin su. To mu dai wannan yaƙi gaskiya Allah kare mana shi. Allah shiga tsakanin mu da shi. To shi irin wannan yaƙi da mun aka yi. Kasashe kananan kananan kasashe wasu abubuwan da basu da su a gurin su he an je wajen ake sayarwa. To kenan ka kaga ana yaƙi komi ya tsaya cik. To ni fata na anan wannan yaƙi ubangiji ubangiji allah ya yawa mashi ruwan sanyi a kawo ƙarshen shi na muku fata alheri daga naku ne ji jirgi garin tunan abuwa a huta lahiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasu na radio Iran ana muku fatan alhairi suna na Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga nan babban birnin Nijar Nyame. Hari da sojojin kare junjiwa halin musulunci na Iran sun ka kai masojojin Isra'il da ke ƙasar Iraki. Mun musulmai mun yi farin ciki mun ji daɗi da wannan mai da martanin da sun kai game da sojojin Iran da aka kashe can ƙasar Syria. Allah ya ƙara ya kiyaye ƙasar Allah ya ƙara muku gwiwa kuma Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba gare ka. Salamu alaikum VOH Iran TV wato muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da kiraye kiran da na ji jama'a suna yi ga 'yan kasuwanmu na Nijar da su rage kuɗin kayayyakin masarufi saboda gabawa tawar wato ainihin watan azumi ko in ce watan Ramadan. Gaskiya wannan abu ne mai kyau. Amma abin da nake so mutane su sani 'yan kasuwanmu na Nijar fa ba fa abin yarda ne musamman ma na nan da magaran yan kasuwar mu ba mu yarda da su ba ko ba gaskiya ba saboda muna da labarin inda suke zuwa suna sayo kayayyakin nan ba karin kuɗi suka samu a can ba sannan a nan Nijar gwamnati ba ta yi musu karin kuɗin fito ba har yanzu dai irin na dani wato kuɗin duwa to dan me za su kara wa kayayyaki kuɗi musamman ma kayayyakin masarufi wanda talaka zai amfani da shi a cikin watan Ramadan irin su maka da sauransu kenan ni anan ina kira ga gwamnati ko ba gaskiya ba da ta dawo da irin wannan tsarin na da wato ainihin control de free wato binciken wato ainihin farashin kayayyaki ko ba gaskiya ba ta haka ne nake ga za a magance irin wannan abin sashen hausa na radio voh tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman eh, wannan mataki wanda ƙasar algeria ta ɗauka ta cewa ba su ƙara yarda abinci ya fito a ƙasar su to wannan mataki ne wanda suka gani yana gyara ƙasar su kuma mu za mu sha hankali da hukumomi na niger abincin da yake fitowa abubuwa daga algeria kaka ga motoci suna shigowa a cikin abinci daga algeria yake ka yi dibin wai kama eh, da sanin hukumomi na ƙasa algeria abincin yake fitowa a'a tsaron dan shi ne ake sai an tara shi a nan cikin din sannan a yi da shi a nan aglik sannan a yi da shi a sauran jihohi ko kuma mu ce a agadis kenan ka gani duk in ba wannan ma'amala ta a yi eh, ƙasa algeria ko kuma mu ce na nan ma hukumomin na agadis su ma suna da hannu ya ce ake su yi magana su tuntuɓi eh, hukumomin algeria in akwai yadda za a daidaita harkar tsarin kayan abin saman takarda saboda duk abincin da ka ga shigo ba wai eh, yake yana fitowa bane daga ƙasar ka a'a da guntu guntu ne ake tara shi har ya samu faru sannan a da shi na kasar eh, Nijar kenan kaga sai sun dai da tsakaninsu inda suna son eh, talakawa su amfani da cimakar da take fitowa daga kasar Algeria Viva H mai magana ne Alkasim daga nan da su tashi lafiya abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar mari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar to ina kira da magabatan ƙasa ta jamhuriyar nijar da su 'yan kasuwa gaskiya ya kamata su hau teburin shawara su gaggauta tattaunawa mu dai a nan ƙasa ta jamhuriyar nijar rabon da mu sayi abinci da ragi tun shekara goma sha ɗaya da suka wuce tsakanina da allah a kullum abinci sama ne yake kullum ƙara kuɗi ne yake kenan a tuna da cewa fa akwai talakawa wanda ba su da aikin komi wanda he sun huta ne suke neman na 'yan kilo na shinkafa wanda za su zo su dafa su ci dan Allah dan annabi da magabatan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da su 'yan kasuwa a yi ƙauga a hau teburin shawara a ceto ran musulmi dan daraja wanga watan na Ramadan da yake zawa. Da farko suna na Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. To ya kamata kasar Ukraine ta ɗauki darasi ganin cewa ƙasashe mambobin NATO ko OTAN sun zirata kuma sun kasa hudata Ya kamata kasar Ukraine kamar ta ba da kai ta amince kasance a sasanta da rasha tunda 'yan ukraine da 'yan rasha kamar 'yan uwan juna ne kuma ga iyaka tarihi ya nuna akwai 'yan uwantaka sosai tsakaninsu amma cece kuce da ukraine take yi tana yin biris da bukatun rasha tana ganin kamar kamar cewa kasashe su faransa da amurka da sauran 'yan amshin shatan su ko za su iya kare ta daga daga mamaye rasha sai gashi kuma sun yi watsi da ita to ya kamata ukraine ta canza aka akalarta ta koma ga rasha su sasanta wannan dai shine zai taimaka wajen kawo zaman lafiya a duniya ku tashi lafiya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali Jama'a masu sauraro salamu alaihi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barkamu sake saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin na a cikin sa muke tattaunawa kan harakun suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zo muku ganin radion boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya in sha ba gabatar muku da shi da kuma fatan lokaci tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron malam Zakari zakariya adam da ke ungon gangare a garin jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare a yau kuma mai taimakawa jama'ar unguwar bisa lamarin su na yau da kullum malamin ci gaba ne da yi mana bayani kan dangantakar tarbiyya da karin maganar hausawa malam muke saurare اللهم صل على محمد وعلى Ali محمد وبارك وارحم على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد وبارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنما wannan yana iya faruwa idan ka ɗauko wani hadisi daga nan kasashen wani hadisin inna hadakum da jima kar koji bane hum yi arba'in yawma da dufatan wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza har ka je karshe to ai hadisin yana maka bayanin cewa duk abin da ga dan adam yake aikatawa a duniya to yana rubuce tun daga lokacin da ka kai kwana arba'in sau uku a cikin mahaifiyarka Allah zai aiko mala'ika ya rubuta dukkan abin da same ka a rayuwarka ta duniya ya rubuta dukkan irin abin da za ka yi a duniya ya rubuta irin hudun za ka yi da azaba ne a kai dan wuta ne kai dan aljanna ne kai waye za ka yi kisan kai ne za ka zama malami ne za ka zama dan fashi ne za ka zama dan sara kuka ne za ka zama soja ne shugaban kasa za ka yi mura za ka yi za ka shiga siyasa za ko ma me ya a rubuta maka iyaye ka su ga kana aikatawa kawai duka wannan sanin Allah abin da ya saboda ka wannan karin magana sanin Allah malam ya sha giya ba giyan ake nufi ana nufin duk wani mummuna aikin da za ka aikata wanda Allah ya haranta abin kunya ne kai a wajen ka malami a zaka na yi wannan abin kunya ne a wajen kai malami ya zaka na aikata wannan to duk wannan gaba daya yana nuna cewa wato da sanin Allah malam ya sha giya kamar da faɗa muku ba giyan ake nufi ba a mummunan wani aiki gaba daya don abin kunya ne yanzu akwai wani tashi da ake yi da wanda yanzu zamani ya zo an dakatar ba a yanzu tashi ma gaba daya da ake kayi rawa kai malam kayi rawa ina cewa ban yi ba ban yi ba to ya ake nufi abin nufi a nan shine abin kunya ne a cikin al'adan hausawa a ga malami kuma ga shi a yana rawa saboda ka suke hannunka mai sanda wa malamai su kiyaye to daidai ne abin kunya ne a ga malami a ce kuma ga shi a shirya ba daidai ne ba yayi abu wanda yake na daban ba daidai ba ne. saboda haka aka kawo karin wannan magana haka kamar yadda faɗa muku ba giyar ake nufi ba a'a aiki mummuna wanda haramun ne a ga malami ta aikatawa kuma kuma ga malamin da ya zo aikatawa wannan ayi kuskure wajen amfani da shi za ka iya amfani da wannan karin magana don a matsayin wato yan hankali da lura da karantarwa ta musamman akan duk wani malami ko kuma duk wani mai babban daraja a cikin al'umma jagora al'umma a ga shi yake aikata wannan wani malami an same da irin wannan irin ayyuka sai aka kawo shi a kawo shi gaban yan banga sai yana mamakin kasa ce yanzu ni ne kowa ne har ne wannan aiki ni ne kowa wannan aiki to Allah kiyaye to sai na gaba wai Allah ubana in shi biya. a tsari na bahaushe akwai kalmomi a nan wanda za a zo da su idan an ce wane shege ko wance shegiya to ana nufin dan da aka haifa a kwararo wato wadda ta yi cikin ba ta za aure ba wanda shi ne asalin shege saboda haka wannan kalmar ma na shege a hausa suna da harshe guda biyu suna da nafa guda biyu wannan kenan na farko cewa dan da aka haifa ta hanyar zina aka same shi wanda shi ake kira dan gaba da fatiya. masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radiyon BOH da ke nan birnin Tehran na kasar Iran na muke sauraron wani malami daga kasar Najeriya wanda ci gaba da yi mana bayani kan ma'anar dan gaban fatiha. tana dangantawa matsayin cewa an yi an kawo sadaki ne kafin a daura auren a yi fatiha shi mijin da masu suka kasa hakuri ya kwanta kuma suka samu ciki haka wannan da daura fatiha ke kiran sa dan kwaroron ko shi ne mu ba zai ga wannan matsayin ba kawai dai suna na a gidan su zama su ko kuma ta fita ne ta yi kilakanci irin da ta je karuwanci ta zo ta samu da ta zo ma'ana ke na biyu ma'ana na biyu kuma shine a wajen bahaushe yana iya yabanka da kalmar shege ko ɗinki kai ba ma wani abu ɗinki ka masa ya burge shi ya ɗaga ya duba ruwa ta ta wannan akwai shegar na ko kuma wani gini ka gani ya burge shi ta wannan wannan lallai wannan wannan maganin shegar ne ko ka ce shi masa ma wannan maganin mai a wajen bahaushe wannan ta wannan sigan ya ba wani haka to amma kalmar da waccan ta faɗa bahaushe ya aro ta da ya amfani don ko babu ya ko da da san cewa ita ce ya ce kuma da ta faɗi wannan ba taɓa samun haka ba sai hausa wannan dai an samu shi ne daga wurin kawo ta san ita ce ya ce kuma haka ba za ta ce Allah Allah ta ubanta da ita shege ce babu wani ba ta wajen wannan ko ɗa namiji ya faɗi haka Allah ubana in ji shege babu wannan to amma abin da abin yake magana wannan kar magana da ta fito a tsakanin kishiyoyi ɗaya kishiyar tana zargin kishiyarta ba a san asalin iyayenta ba amma ga shi mijinta ya auro ta ya kawo ba za ta iya fitowa kiri-kiri ta ce wancan shegiya ba ba ta da tun da uba ake ado ba da uwa ba har ma wasu karin magana ta banza ana cewa a da uba ake ado uwa jamfa ce ko a kasuwa a samu wannan kuma wata karin magana ce mummuna wanda ke na ta iyaye mata to ita wannan ba za ta iya fitowa wancan ce ke shegiya ba ce sai ta kawo wannan karin magana a habaice ita ba ita ce da ta ce Allah ubana sa'in da wata a wajen wacce ce ita ma kishiya ce ita mijin siya to ita wannan ce in Allah ubana to ya kai shigo ita wancan da suke so su koro wancan gidan sai in biya kaga to uku suka da shi ga wancan mata da aka farge ta gidan ga kuma wannan uwar gida ga ta biyu to ta ukun nan da ake zargi ita kishiya ne to da kada ya gani gida su faɗi za su faɗi magana idan wannan ta ce Allah ubana sai ta ce shegiya kaga ita wancan din za ka yi zarginta ita ba za ta fito ce a akan wannan ta ce da ita ke yi ba in ka ce da ita ke kamar ta yadda ce da ita ce ba za ta maka ba za ta fito ta faɗa ba su kuma a nan ba za su iya fitowa ne ne ce ke shegiya ce musan iyayen ki ba saboda ka sai suka kirkiro wannan magana suka jifa suke jifan yan uwansu da shi wanda kuma yanayi ne da kishi Allah sawaje to daga yan na nake cewa ba mun kare ba kenan yanzu za mu kai shekara muna yi ba za mu rasa abin da za mu faɗa ba cikin wannan a cikin karin magana da wannan ɗin da na waɗansu wadda muke bi a wani guri wanda ke waɗansu daidai ne waɗansu kuma ba daidai ba ne waɗansu kuma ga dalilan da ya sa. Tuma sauraro kashe dai mallan ya fara koro bayani mai shiga jiki da buɗe sabbin kundaye kamar yadda ya saba to amma za mu sa masa aya a nan da ƙarshe dai muna yi wa malam yabo zakariya adam garin jos wani tsohon malamin makaranta a layo kuma mai taimakawa jama'a a wannan unguwar godiya ta musamman da lokacin da ya ba mu duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon boh da ke nan birnin tehran babban birnin ƙasar iran ni alkuin shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda kuma shine makin shirin shirye namuna wannan safiyar. Afirka a yau. Masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kunanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan haɗa yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka san ƙabli da ba'adin fannoninsu kan abubuwan da ke faruwa a wannan nahiya ta afirka inda a yau cikin wannan shirin zamu tabo batun nan na yaƙi tsakanin ƙasar rasha da ta ukraine wanda ya sha ɓaɓatu a tun faro shi da ni awal kunya zan jagoranci akadar wannan shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi domin tattauna wannan batu da yakin mun gayyato alhaji kabiru adamu wani sanannen masanin tsaro a abuja najeriya na jin yadda yake ganin wannan yaƙi da yadda duniya take ɗaukarsa. to a kabiru in ka duba za ka cewa wato ana ba turai muhimmanci fiye da nahiyar afirka in ka duba ana yaƙi a kamaru ana yaƙi kuma an yi a somalia amma sai ga ba a ba abin muhimmanci kamar yadda ake ba na ukraine nan me yake faruwa ne alaji? to na farko dai ah, dole mu yi la'akari da siyasar duniya kuma wannan siyasar na da alaka da siyasar cacin bakin da aka yi a baya tsakanin kasar amurka da kasar da ita rasha take uh, ko daular da rasha take shugabanci a da lokacin wanda ake ce ma ussr wadda kuma ba za mu manta ba a shekarun baya da suka shige an samu rushewar ita wannan daular wadda ita kasar russia ita ce ta tsaya eh, kusan ginshikin wacce daular kuma akwai fahimtar da ake da shi ne cewa har yanzu akwai raguwar sauran wannan shafin bakin eh, lokaci ba zai ba mu shiga da zurfi cikin eh, wannan tarihi amma a takaice abu ne yaƙi ne ko kuma na cacen baki wanda yake da nasaba da aƙida ma'ana aƙidar ita amurka na abin da turanci ake ce ma capitalism da kuma akidar ita kasar eh, daular USSR wadda kusan ake ma nasaba da socialism wadda dukkan eh, yana da nasaba da tattalin arziki da kuma yadda ake gudanar da siyasa ɗaya tana ikirarin cewa tana son ta bar dan eh, adam dan kasa yi walwalan babu hani ɗaya kuma na na akidar cewa ɗan ƙasa kai na da hakki akan ɗan kasa to dole ne a sa mishi gwargwado takunkumi kuma a taimaka mishi a lokacin da ya bukata to wannan a takaice ne shine eh, asalin wannan matsalar to bayan rushewar soviet union din kasashen da suka fito daga rushewar cikin sa hadda ita ukraine din nan yau sai aka wayi gari eh, akwai abubuwa da suka faru baya amma saboda lokaci ba zan shige su ba sai aka wayi gari ta kasar amurka tana yi ma kasar ukraine din kai ta shigo nata tsarin ita kuma kasar rasha sai take da fahimtar cewa idan ta bar irin ta shigo tsarin nata to zai iya shafar tsarinta na kasa saboda kusantar da take da shi da kasar ukraine to a wannan kuma dole ne mu yi la'akari da kasancewa kasashen biyu duka suna da fasaha na nuclear ita kasar rasha kusan fahimtar cewa tana da abin da ya fi fiye da dubu shida na wannan fasaha na nuclear sannan ita kasar ukraine ana da fahimta cewa tana da shi abin da ya fi na dubu bankin haka dukkan suna da shi wannan fasaha na yadda suke amfani da shi wurin samo wutan lantarki da sauran abubuwa dai na tattalin arziki to a taƙaice dai kasancewa wayannan kasar suna da fasaha na nuclear sai ya sa yakin na ya shiga wani lamari wanda idan aka bari abin ya ci gaba zai iya shafar tsaro na duniya gaba ɗaya tunda da shi nuclear ɗin misali in yanzu aka kai ma wani wuri inda ake da nuclear din zai iya shafar ita kanta kasar Ukraine ya shafi Russia ya samu kuma kasashen da suke kewaye da ita to a takaice dai bambancin da ake da shi kenan tsakanin kasar Russia da Ukraine da kuma wayannan kasashe na Afirka inda ake yaki tunda su ba su da wannan fasaha na nuclear sannan ah, tasirinsa a siyasar duniya misali bai kai tasirin kasar Rasha ba da kasar Ukraine saboda wannan tarihin da na bayar ah, a baya. shi wannan nuna bambanci duk da dai kayi bayani na muhimmancin waɗannan ƙasashe guda biyu shi wannan nuna bambanci tsakanin afirka da ƙasashen turai yana cikin tsarin yakin ƙasa da ƙasa ne kuma a kawai son nuna ƙarfi ne kawai da son nuna cewa ƙasan afirka su ba su isa nuna muhimmancin su ba wannan kuma laifi ne na ƙasashen afirka da kansu hadde manyan-manyan ƙasashe irin nigeria da south africa da egypt misali dalilin ko da na ce haka kaga ba da jimawa ba akwai zaɓe da aka yi a kan shi kan shi yakin rasha da ukraine nan a majalisar ɗinkin duniya kafin nan ma an gwada tarayyar wato au to sai aka samu bambancin ra'ayi aka samu kasashe wayanda suka goyi bayan abin da ita rasha take yi wayanda suka goyi bayan ukraine wayanda kuma suka tsaya akan matsayin yan baruwan to irin wannan da ya sa kasashen nan na afirka fiye da hamsin karfin da suke da shi na diplomasiya inda misali sun haɗa kan kawunan sun gabatar da matsayi guda to za a ga karfin a irin waɗannan batutuwa da kuma yadda duniya take fuskantar zai fi yadda misali yadda suke rarrabe matakaya na shi kan shi yaƙi to a takaice dai abin da ke shafar afirka kenan rashin eh, tsayawa da kawunan rashin ɗaukan matakai wanda zai nuna cewa suna da 'yancin kan tunda ƙasar da misali ba ta iya ciyar da kanta ƙasar da sai ba ta iya kare kanta sai ta dangana da wa'annan ƙasashen wa'anda su ne ba suke gudanar da siyasar duniya kaga cewa ba su da faɗa ake kenan a siyasar duniya to a takaice dai samun yancin da tabbatar da cewa an rage irin wa'annan bambance mace da nuna bambancin jinsi da na wani lokaci hadda na addini da kuma na kasancewa muhimmanci a siyasar duniya filinsa shine kasa ta zauna da zaman kanta tana iya ciyar da kanta tana da karfin kare kanta sannan kuma in aka zo ga siyasar duniya ya zan kasashen nan na afirka sun haɗa kawunan sun gabatar da matsayi guda wanda shine ne kaɗai zai ba su dama wurin tunkaran wayannan kasashen dangane da siyasar matsayinka na masanin tsaro na ƙasa da kasa da mace don yanzu wuce najeriya da kamaru da nijar ko suna da ra'ayin cewa abin da ke faruwa kawai shine yawancin yake yakin da yake a nahiyar afirka akwai hannun manyan ƙasashen duniya nan a ciki ya sha ba ba abin muhimmanci me zaka ce ba shakka eh, duk inda ka ga ake yaki to za ka ga koyar ƙasashen a ciki kuma duk inda ka zaki yaki za ka ga a afirka kenan za ka ga makaman da ake amfani da babu a kasashen inda ake kirkira wayannan makaman makamai ne wanda ake shigowa da su daga waje to a takaice dai a irin wannan yanayi dole ne a sashen cewa akwai hannun hannun a ciki misali yanzu ka muka ware kasar france da yaƙe-yaƙen da ake a yankin sahel france a farkon shekarar tana da sojoji babu babu akalla dubu biyar a wannan yankin a dukkan kasashen da aka yi juyin mulki a dukkan kasashen da ake da matsala tana da dakarunta to amma babu lokaci guda misali wanda aka ce ta fito ta hana aukuwan wannan abu duk da yake dole mu ambaci gurin da ta yi na hana 'yan mahara da 'yan ta'adda da wayan na wanda suka yi bore a maji an shi kasan gaba daya ta ba shakka zanta ta taka rawar gani ta yi wannan gobarin to amma tana da karfi tana da dama tabbatar da cewa an kawo karshen matsalolin da amma kaga ta yi ba to fahimtar da ake da shi shine akwai siyasa na tattalin arziki na duniya da burin da kasashen suke da shi na sun mallaki waɗannan ma'adinai wayan da suke waɗannan kasashen tun da misali ka duba kasan mali tana da galagalai in ka duba kasan niger tana da wannan uranium wanda ake amfani da shi a wurin fasaha nuclear sannan ka duba sauran kasashen akwai mai da fetur da sauran to yawancin fahimtar da ake da shi cewa kasancewa wayannan kasashen ah, duk da yake an kawo karshen mulkin danniya na wanda ake cewa colonialism akwai fahimtar da ake da shi na cewa kasancewar wani nau'i da tabbatar da cewa suna da iko akan wayannan ma'adanan da ke wayannan kasashe na afirka amma ba wai burin su don ta taimaka ma wayannan kasashen ma don dai su samu dama na tafiyar da yadda ake gudanar da tattalin arziki a wayannan kasashen ga amince kan majalikin duniya wanda ta ce wa ba a sha'anin tafi da lamuran duniya ita wannan kungiya ta au ta haɗin kan afirka ana ganin kamar akwai rawa da ta takawa duk da rarrabe-raben da ke kan tsakanin shugabanninta wajen bawa ita nahiyar afirka wani muhimmanci a nan gaba ba shakka akwai rawar da za ta iya takawa amma fa dai ta yunkuro ta rage bambance-bambancen ra'ayi da kuma rashin fahimtar eh, wato yanayi na diplomasiya yadda ake gudanar da shi ma'ana eh, sai ta tabbatar da cewa fata buri da muradi na nata na yankin ne ta samu gaba ba wai ta bari ba manyan kasashe su ringa shiga cikin harkokinta ce jujjuya ta ta ga dama a takaice ne eh, samun yancin kai ga nahiyar afirka yana tattare da yadda ita wannan kungiya na eu ta karfafa haɗin kai tsakankanin ƙasashe na afirka kuma alhamdulillahi wannan yunkuri da aka yi na baya-baya na cinikayya tsakankanin ƙasashen afirka idan ta ɗaya ga wannan ta karfafa wato abin da ake ce ma infrastructure su hanyoyi da na sadarwa da na kai shi na tafiya tsakankanin ƙasashe misali yanzu in ka tashi daga najeriya za ka je wani ƙasashe a afirka wahalar da za ka yi sai ka gwamnati ba ka yi ta ba saboda rashin tsari mai kyau na haɗin tafiye-tafiye tsakankanin wayannan kasashen kana ganin kamar a nan gaba a samu wani yanayi da za a ba nahiyar afirka muhimmanci kamar irin wani abubuwan suke faruwa a duniya ina fatar haka duk da yake zai yi wuya idan wayan da abubuwan da na ambata a baya ba a inganta su ba shi da ya sami duniya kai kake fatan makanka yanki to in har baka nuna cewa ba ka isa kuma dole a yi da kai to za ka ga haka za a ci gaba da ke da to a takaice dai ina fatar haka kuma kusan wajibi ne ba in ba haka ba ana iya kaiwa lokacin da ita kanta tsarin da majalisar ɗinkin da take bi zai iya rushewa don ko yanzu ma bai batutuwa da yawa da suka taso wayanda kasashen afirka sun fara baya cewa me yasa zai fi ne kadai ake yanzu misali a matakin da kasar rasha ta dauka inda wata kasa ce afirka ta dauka yadda za a yi mata za a ga an kace kace da ita kuma duniya an samu yadda aka yi mata magani to ga rasha din ta dauka kuma har yanzu an gare mata wani abu sakamakon kuma da ake kokarin sa mata ba to a takaice dai akwai bukatar a yi haka din ba muna fatan haka din zai kasance amma fa sai afirka ta gyara yadda take gudanar da ayyukanta kamar yadda na ambata a baya ta nuna ba duniya cewa ta ita ma ta kawo an rage wa'annan matsaloli wanda ake da shugabanci da ya yaƙe-yaƙe da gasalan da ke shafar ita kanta nahiyar da kuma shafar duniya gaba da. To raro a nan zan ɗan taka wa wannan shirin birki na Afirka a yau sai kuma wani jikon. in Allah ya kai mu a maimakon Alhaji Kabiru Adamu masanin tsaro a abujan Najeriya ni awal kuma da shirin na gabatar nake cewa sai Allah ya kai mu shiri na gaba. To ina kuma da wani ne muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da rana idan an sake labo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.